duk da yake dai yunkurin tattaunawa da kwamishinan shari'a na jihar sokoto barista suleiman ibrahim tsaki ya ci tura To amma a sanarwar da ya fitar jiya Laraba, gwamnatin jihar ta ce ta haramta ayyukan na 'yan kungiyar Shi'a ne saboda wasu ayyukan nata da ke kokarin kawo tashin hankali a jihar. Sanarwar ta ce an yi hakan ne kuwa domin tabbatar da wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. To sai dai tuni da kungiyar ta Shi'a ta yi kakkausan suka a kan dokar, wacce suka ce ta tauye 'yancin su na gudanar da addini kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada. Malam Kasimu Umar Renin Tawaye shine shugaban mabiya aƙidar ta Shi'a a jihar Sokoto. To yanzu yaro ba mu san wani dalili ya taso bana da za a ce an dakatar da 'yan uwa ga tafiyar da al'amuran su da suke na addini wanda gwamnatin jihar sokoto ta yi yanzu ɗin muna mamakin wannan da haka baka ganin watakila gwamnati ta yi haka ne domin guje wa fitina ganin cewa watakila a iya samun matsaloli idan kuna zagayawa kuna yin wasu waɗannan abubuwan a cikin garin sokoto inda mutane dama an san kamar sun tsani wannan kungiya din to zagayen da muke alhamdulillahi ko bayan fitowar mu daga gida yara har zuwa yanzu duk tare da jami'an tsaro ne muke to inda akwai tashi hankali da su ne za su shaida akan wannan mu abin da muka lura wasu ne masu ra'ayi na nasu na basu son yan uwa akwai wani mataki da za ku ɗauka da wannan sanarwa ta gwamnati mataki da za mu ɗauka shine na farko mu yayata mu duniya akan cewa sakkwato lalle mu kamar an ɗauke mu watan saniyar ware wato kamar ba a ɗauka muna da haƙƙi da mu rayu ba a cikin garin sakkwato kuma mu mu yi addinin da mun ka fahimta ba wanda kuma ya saba ma tsarin ƙasa a bisa wannan doka da muke ciki ta najeriya cewa kowa na da dama shi aiwatar da abin da yake ganin shine addini a wuri ne ba tare da ya tsangwama ba kuma ba a tsangwame shi ba sanarwar ta gwamnati dai ta biyo ne bayan wani taron kwamitin tsaro na jihar wanda ya kumshi 'yan sanda da dukkan jami'an tsaro da masu ruwa da tsakiya sha'anin akan haka na ji ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar sokoton dsp ibrahim abaras dangane da dokar eh to Ka san kamar yadda suka yi magana akan cewa ita gwamnati ba za ta yadda akan ita wannan kungiya yaudarar ta tana da hankalin jama'a kuma da dukiyoyinsu so tunda Allah ya aza musu wannan nauyin na kare dukiya da kuma lafiyoyin al'umma to ba za su yarda da wannan kungiya su tana ta tada hankali suna fanda dama suna cin zarafin al'umma ba. Amma kungiyar ta yi da'awar cewa tana gudanar da ayyukanta ne ba tare da tsokanar kowa ba. To a kasa in kuma sakin cewa an ba kowa dama ya addinin sa kuma ya yi kungiyar sa yadda yake so. Kuma su ko suka yi amfani da cewa idan mutum ya ya kungiyar kungiyar ta zarafin al'umma kuma da neman tada hankali. Kaga ba za a yi barin ta gudanar da wani ayyuka nata ba. Jihar ta Sokoto dai ta sha fama da rikici tsakanin 'yan shi'a da sauran jama'ar gari da mafi akasarinsu sunni ne lamarin da a can baya ya yi sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya